alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina muhammadin ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala eh, ci gaba da karatun madarijus salikin bain manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in har yanzu muna cikin tafsirin iyyaka na'budu muna kan maratib na ubudiyya kuma akan martabobinta na um, midarinta um, aka ce a kan abu guda goma sha biyar yake uh, su ne hukunce-hukunce na shari'a guda biyar haram mandub um, haram makruh mandub wajib da mubah wanda kuma kowannen su yana rataye da ko dai zuciya ko harshe ko gabobi To, mun shigo uh, maganar abin da yake wajibi akan zuciya. Uh, mun gama da abubuwan da malamai suka ittifaki akan cewa wajibai ne. Muna cikin ayyuka na zuciya waɗanda aka samu saɓani akan waɗannan wajibi ne ko mandubi ne. shine muke cikin magana akan rida rida ita ce yadda to mun fara magana jiya malam ya ci gaba da cewa wa qad ashkala ala ba'd an-nas ijtima'u rida ma'a ta'allum cikin abin da yake kawo wa mutane da yawa wato mushkila a wajen fahimta shine rashin fahimtar yaya za a yi a ce mutum yana jin zafin abu kuma a ce ya yarda da shi abin da suka ɗauka shine idan dai har mutum ya da hukuncin Allah to wannan abin bai masa ciwo ah, a cikin zuciyarsa dan idan dai har abin ya dame ka to baka yarda da shi ba wa mutu na mutanafiya ne sai suke tunanin cewa ah, waɗansu wa cewa jin ciwon abu yana kore rida ko kuma rida tana kore jin ciwon abu ya ce walaisa kama dannahu amma abin nan ba kamar yadda suke ba kamar yadda tunanin suke tunanin sa bane fal maridu sharibu lidawa'il karih muta'allimun bi radan bi mara lafiya zai iya shan magani maganin da baya so magani mai daci yana jin zafin magani yana jin ciwon maganin baya son maganin amma ya yadda da maganin ko ba haka ba ya yadda cewa zai warke saboda haka idan kana malaria an baka kunin zaka sha kana jin daci kana ɓata rai amma ka sha ka yadda da maganin Ramadana a rana mai zafi yana shan wahalar azumin ai amma ya da azumin cewa ya yadda da azumi bai kore ya ji wannan wahalar ba saka yadda tana iya haduwa da ciwo wal bakhilu muta'allimu bi ikhraji zakatihi da biha marowaci um, in ya fitar da zakka zafi yake ji amma ya yadda da zakkar ya yadda cewa Allah ya hukunta masa kuma ya yadda zai yi wajibi ne amma kuma da yake shi marowaci ne yana fitar da zakar zuciyarsa yana jin zafin fitar da dukiya eh, ya ce facce allon kama na fi sabar, sabr na fi rudabi to shi jin ciwon abu kamar yadda baya kore haƙuri yadda in ka in kana dan haƙuri ba shi baka ji ciwon abu ba abin yana muka zafi amma maka zafi amma ka haƙura kamar yadda wannan ciwon bai kore haƙuri ba haka baya kore rida وهذا الخلاف بينهم إنما هو في الرضا بقضائه الكوني Amma wannan sabanin da malamai suka yi akan rida yadda um, um, wajibi wajiba ce ko mustahabba ce wannan sabani ne ya zo akan abin da ake cewa qada'un kauni abin da ya shafi al'amura na rayuwa ba al'amura na addini ba wato abin da Allah ya ɗora maka na ciwo ko na talauci ko na gobara ko na asara ko na, mutuwar eh, duk wannan ƙadda'un ne kawai wannan shine malamai suka yi saɓani wajibi ne a samu rida ko kuma wajibi ne haƙuri wajibi ne amma yadda wajibi ne ko musahabi a kan abin da ya shafi duniya wa amma rida bihi rabban wa wa rida bi amrihi dini amma yadda da Allah shine ubangiji yadda da Allah shine abin bautawa kuma yadda da umarnin Allah na addini abin da ya shafi a aikata kaza kada a aikata kaza fa muttafaqun ala ciki wannan malamai sun yi fahimci cewa wannan farin lai zuciya dole ta da wannan babu zancen abin da ya shafi sallah ya shafi azumi ya shafi ibada ya shafi abubuwan da Allah ya hana ya hana shaye-shaye ya hana caca ya hana zinar ka yadda da wannan wannan wajibi ne rashin yadda da shi yana fitar mutum daga cin addinin musulunci bal ya la yasirul abdu musliman illa bi hadar rida ai mutum ma baya kasancewa musulmi sai ya yadda da wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa um, a yadda da ubangiji ne ke cewa an yardiya billahi rabban an yarda billahi rabban ya yadda da Allah shine ubangijinsa wa bil islami dinan addinin musulunci shine addinin sa wa bi muhammadin rasula kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzo to idan mutum ba shi da wannan yaddar bai ma shiga musulunci ba so aka yadda da ubangiji akan matsayinsa na ubangiji da yadda da umarnin Allah da hannunsa wannan wajiba ce yarda da abinda Allah ya kaddara maka na asara na abin da shafi duniyarka mutuwa rashin lafiya talauci da sauransu wannan uh, wanda ake cewa ƙaza'un um, uh, uh, kauni ko amrun kauni ba amrun jini ba to wannan malamai suka samu saɓani a tsakaninsu wannan wajibi ne ko kuma mustahabbi ne haƙuri dai wajibi ne amma yadda wasu suka ce wajiba ce akan asabi sabiquna al rabu amma akan garin musulmi mustahabba ce wa min hadha aidan um, a cikin dai wannan babin na sabani ihtilafuhum fil khushu'i fi salah saban da suka yi akan khushu'i a cikin salah wato kaskantar da kai a gaban Allah a cikin sala da nutsuwa a cikin sallah ubangiji ya ce qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un Allah ya ce muminai sun rabauta su ne waɗannan waɗanda suke khushu'i a cikin sallarsu wa fihi qawlani lil fuqaha fuqaha malaman fiqh suna da magana biyu akai wasu sun ce khushu wajibi ne wasu ce khushu mandubi ne wa huma fi matabi ahmad wa ghairihi kuma wa'annan maganganun guda biyu akwai sa matabar Imam ahmad da waninsa وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسوسة في صلاته to akan wannan saɓanin, malamai suka saɓa akan wajibcin rama sallah akan wanda waswasi ya galaba a kansa a cikin sallah wanda ya ce hushu'i wajibi ne sai ya ce to idan mutum ya waswasi ya masa yawa a cikin sallah ya yi sallah ya ga yawancin sai yana tunanin wani abu wa Allah ba to ya kamata to sai ya rama sallah wanda kuma bai wajabta ba bai wajabta rama sallah ba yana cewa Uh, fa'aujabaha ibn hamid min asabi ahmad ibn hamid cikin sabon imamu na ahmad ya wajabta idan mutum ya waswasi ya garba akan sallarsa ya rama sallar saboda ya ɗauki kushu' wajibi ya ce wa abu hamidul gazzali fi ihya'ihi ya ce abu hamidul ma ya wajabta rama sallah a cikin ihya ulumuddin amma anan mai ta hakikin littafi ya ce duk da cewa ibn qayyim ya faɗi wannan kuma ibn Jami'a ma ya faɗi wannan ya ce imam Gazali ya faɗa imam Gazali bai faɗi haka a cikin ihya ba imam Gazali dai ya ce lallai khushu'i shar'i ne sallah amma bai ce a rama sallah ba walam yujiba walam yujiba aktharul fuqaha amma yawancin fuqaha'u ba su wajabta wa mutum ya rama sallah ko ya sake yin sallah don saboda waswasiya ya yawa a ta ba um, واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سها في صلاته بسجدتي السهو ولم يأمره بالإعادة بالإعادة suka kafa hujjar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarnin da yayi wa wanda yayi kuskure a cikin sallarsa ya rakon a cikin sallarsa shine ya mai sujuda sajdatin sawi ya sujuda guda biyu shine umarni bai ce mutum ya rama sallah dan ya rafkanwa ba cewa idan ya rama idan idan ya samu wannan ah, rakanwar ya sujada guda biyu ma a qaulihi gashi kuma yana cewa inna shaytana ya'tihi fi salatihi cewa shaydan yana zuwa wajensa a cikin sallarsa fa ya qulu uzkur kaza uzkur kaza ya ce masa tuno wannan tuno wannan mutum na sallah sai shaydan ya zo ya cina masa wani abu daban dan saboda hankalinsa kada ya tsaya a wajen Allah subhanahu wata'ala hatta ya zallu ya zallu rajul eh, in yajri kamsalla har sai mutum ya zo yana ma tunani wai raka'a raka'a ne ya sallah duk wani yana samun ko shedan ya zo ya sa maka tunani kana sallah har sai kai sallah ka ce kai raka'a uku ne ko raka'a biyar ko raka'a hudu baka ma sani ba saboda shedan yana ta maka da wani abu hankalinka ya dauke da kan sallar to amma idan mutum ya yi wannan rakon me aka ce sujada guda biyu ba a ce ya rama eh, ya sake yin sallar ba eh, walakin la a ana hada hisala eh, la yusabu minha illa bi qadri huduri wa khushu'i amma duk da wannan sabanin akan cewa ba sai an rama wasu ce an rama wasu ce kada an rama babu sabani akan cewa irin wannan sallar wacce aka yi waswasi a cikinta ba a samun lada zai gwargwadon abin da zuciya ta kawo na Allah da khushu'in Allah a cikin sallah idan a cikin sallar ka baka tuno Allah ba sai da kana sujada guda ɗaya to na da sujada ɗaya ka samu a wani sallar ba za a ce karama ba amma ba ka da cikakken ladar sallah in raka'a ɗaya ka samu ka kawo Allah a ciki raka raka'a ɗaya ne da kai gwargwadon Allah a zuciyarka da khushu'inka a cikin sallah gwargwajen ladan da Allah ya rubuta maka a cikin a kan sallah a duniya za a ce kai amma a lahira in kana so ka same ta abin da zaka samu shine gwargwadon abin da ka kawo na Allah a cikin zuciyarka Kamar qalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam kamar da manzo Allah yake cewa innal abda la yansarifa min as-salati wa lam yuktab lahu illa nisfuha thuluthuha rubu'uha hatta balaga ashraha ushraha hatta balaga ushraha cewa bawa zai zo ya idar da sallah ya sallama amma ba abin da aka rubuta masa sai rabin sallar ko sulusinta ko rubu'inta har kai ushiri ushiri shine kashi ɗaya cikin goma na sallah wato 10% shine ushiri ya ce haka haka ya dinga wato fraction fraction fraction fraction gwargwadon abin da ka hankalca a cikin sallar ka gwargwadon abin da aka rubuta maka wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ibnu abbas radiyallahu anhu ba ibnu abbas yana cewa laysa laka min ka illa ma aqalta minha ba ka da wani abu a cikin sallarka sai abin da ka hankalta a cikin ta saboda idan ka tashi sallarka gaba daya hankalinka baya kan alaba babu shuri mu za mu ce ka yi sallah amma lahira ka tashi a zero in kuma ka kawo Allah cikin raka'a ɗaya za ka tashi da raka'a ɗaya in ka kawo shi a raka'a biyu za ka tashi da raka'a biyu in ka tashi kawo shi a zama kawai za ka da zama kawai kare ka samu falaisat sahihatan bi i'tibari tarattubi maksudi ha. alaiha saka wannan sallar ba ingantacciya ba ingantacciya bace idan ana duba kammalar abin da ake nufi da sallah abin kake nema na lada kan cewa a samu wannan lada ba ba ingantacciya bace wa in summiyat sahihatan bi itibari anna la na'muru bi i'ada ko da an ce mata ingantacciya wato in ana la'akari cewa ba mu ce ya rama ba sai ce sallah ta yi ma'ana ba sai ka rama ba amma in in kana lissafi akan a wajen Allah ina da lada a wannan sallah to sallah ba ta inganta ba kai idan kai sallah ka baki daya ka san baka kawo Allah a ciki ba to in kana son ka samu ladan sallah sai ka je ka rama amma a fikiyo ba wajen ta maka rama ba amma in dai kana son ka samu ladan a lahira to sai ka je ka sake yin sallah ka kawo nutsuwa a cikin zuciyarka in ba haka ba wannan abin da kai kawai ka lokacin ka. Eh, wala yan bagi an yutlaqa lafdhu sahiha alaiha saraka ba zai yi wa dan sallah wacce take duk da wa a ciki da tunani ba a saka mata lafazin ingantacciya babu kaidi fa yuqalu salatun sahiha a ce sallah ingantacciya ma anna la yusabu fa'iluha duk da cewa wanda ya aikata ta ba shi da lada. Walƙastu, to abin da nufi a wannan fasali anna hadhihi al-a'mala wajibaha wa mustahabbaha hiya ubudiyyatul qalbi wayannan ayyuka da aka yi magana da abu suke wajibi da da suke mustahabbai wannan sune ibada ta zuciya faman attalaha faqad attala ubudiyyatul malik wanda ya bar waɗannan ibadar wacce aka yi magana wato um, kamar yadda um, suka zo a cikin karatun da muka yi uh, jiya ikhlasi da tawakkali da muhabba da haƙuri da inaba da tsoro da raja'i da, gas, gaskatawa da niyya za ibada um, da, da kuma su rida din nan akan wanda ya ce wajibi ne da kuma abubuwan na musahabbai kamar rida din kamar uh, khushu'in wanda ya bar su ya bar ibada zuciya kuma zuciya ita ce sarki a mutum zuciya ita ce sarki gabansa bayi zuciya take ba da iko ita take harraka komai ita ke sa a yi so haka kamar wato an bar sarautar sarki ya bar ibada ne bayi suna yi kuma abin da ake nema shine da sarki da bayi ga baki da su yi shine cewa ah, wa in kama bi ce? Eh, eh, ra'iyatihi min al Ya wato ya bar ibadar sarki ko duk koda ya tashi da ibadar eh, abin da ake kula da su mabiya wal maqsudu an yakuna malikul a'dha'i qa'iman bi ubudiyyati bi ubudiyyati bi ubudiyyati lillahi ta'ala huwa wa ra'iyatihi huwa wa ra'iyatuhu abinda ake so kuwa shine ya zama sarkin gaba sarkin gaɓoɓi wato zuciya ta tashi tana bauta wa ubangijinta tare da gaɓoɓin ba gaba kawai tana yi zuciya ba ta yi ba ba kai sallah zuciyarka babu khushu'i ba kai ka je kana ta aiki na zahiri amma babu aikin batini abin da ake so shine batini yana yi zahiri kuma wannan shine sufanci sufanci ba wani abu yake ba illa wato kula da zuciya da tsarkake ta da ƙawata ta da waɗannan halaye da tabbatar da cewa abubuwan suke nata na wajibai da mustahabbi ta tsaya a kai abubuwan kuma da suke haramun a kanta wanda za mu shiga cikin su an kau da su wannan shine tasawuf shi fikihu yana magana akan ayyuka na zahiri yana magana akan yaya za ka yi awala ya za ka yi sallah ya za ka yi azumi menene wajibinsa me musahabbinsa menene makaruhinsa yaushe azumin ka yake karewa yaushe sallah ka take ɓaci yaushe kai ki baci duk waɗannan ilimi ne na fikiyo. amma ikhlasi tsoron Allah inaba raja'i tawakkali sabru rida shukru ayyuka ne na zuciya kuma abubuwa da suka haramta kamar girman kai da ujubu da riya da sauransu zamu zo kai su kuma uh, su ne munanan halaye da zunubai na zuciya da ake yaƙarsu wanda sun fi zinubai na zahiri um, illa kamar yadda karatu zai zuwa ciki saka wannan sufanci ba wani abu ba ne illa wannan magani na waɗannan cutuka na zuciya don ta samu ta ƙawata da waɗannan halaye kyawawa kuma a kawar da ita daga waɗannan halaye munana Wa'amal muharramatu wa muharramatu lati alaihi amma abubuwa da aka haramta zuciya ba an yi zancen abin da yake wajibi an yi abubuwa zancen abin da yake ah, mandubi akan zuciya to menene shi kuma haram akan zuciya yace fakal kibr kamar girman kai haramun ne war riya riya haramun ce ujubu jiji da kai haramun ne hasadu hasada haramun ce san duk wannan karatu kun shi a cikin lahadari ko to gafla gafala haramun ne me gafala gafala shine rashin mai da hankali akan abu saɓanin mantuwa idan lokacin sallah yayi ka zo ka manta ba da niyya kai ba mantar da kai aka yi to wannan kana da uzuri amma idan ka je kana shashancinka kana wasa kana harka ka san lokacin sallah yayi amma baka mai da hankali akan kai sallar ba wannan gafala ne zuciya ce ta hankalinta ta ɗauki hankalinta kai ka ɗauke hankalinka zuwa wani abu daban baka baka mai da aikin Allah yana da muhimmanci ba shine gafala shi ba haramu ne wani faq da munafinci wa hiya nau'an waɗannan abin da aka haramta zuciya musamman munafinci nau'i biyu ne kufrun wa ma'siya wa abubuwan da aka haramta wa zuciya akwai kafirci akwai sabo Falkofu, abin da aka haramta wa zuciya wanda yake kafirci ka shakki kamar shakka shakka a cikin manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko shakka a cikin kadaitar Allah ko shakka a cikin Eh, gaskiyar alkur'ani misali wannan wannan shakkokin kafirci in kai shakka a cikin waɗannan abuwa ka kafirta ko Allah ya faɗi abu kai shakka akan wannan abun ko haka yake wannan kafirci ne wan nifaq haka munafinci shi ma kafirci ne saboda bai munafinci shine mutum ya boye kafirci a zuciyarsa ya bayyana musulunci wa shirk shirka ma kafirci ne wacce wa biyu da abubuwan da suke bin su saka wa'annan kafirci ne abubuwan da suke tare da wa'annan ci eh, kuma abubuwan da aka haramta zuciya wanda suke su kuma sabo ne eh, su kuma nau'i biyu ne akwai kaba'ir manya-manyan zunubi na zuciya akwai saga'ir ƙananan-ƙananan zunubai duk da cewa kamar da yake a babu tauba a nan gaba malamai suna cewa Um, ana cewa sagira amma idan kai an ana duba zai ba a ce masa karamin zunubi ne amma idan ka duba wanda ya hana ka babu wani zunubi da ke karami saboda in ka kalli girman Allah to duk in Allah ka kalla ba zunubin ba to dukkanin abin da Allah ya haramta maka babban zunubi ne saboda girman Allah subhanahu wataala girman wanda ya hana ka to an yi bada da misalan muharramatu na zuciya waɗanda suke kafirci to wanne ne manyan zinubai na zuciya kan riya ya ce kamar riya babban zunubi ne yana cikin kabira na zuciya shine aiki saboda wani su gani wal ujubu jiji da kai babban zunubi ne kibur girman kai faharu alfahari khaila'u eh, shi ma alfahari ne wa khaila kamar eh, ake cewa showing off ko daga jara, wal qunutu min rahmatillahi yanke ƙauna daga rahamar Allah babban zunubi ne mutum ya ya laifi ya dinga ganin cewa Allah ba zai gafarta masa ba babban zunubi ne saboda Allah ya ce la taqnatu min rahmatillahi kada ku yanke ƙauna daga rahamar Allah subhanahu wataala wal ya'su min rohillahi da wato eh, eh, eh, ƙeƙashewar zuciya da fitar da rai daga sauƙin Allah da zai zo wato annabi Yaqubu yake cewa ‘ya'yansa late a su min rohin lahi kada ku fitar da rai daga sauƙin Allah da zai zo lokacin da ake neman annabi Yusuf kada ku fitar da rai ubangiji sun Allah zai iya nuna mana shi fala ya asu rohi la il qabl fasikuna wal amnu min makrillahi ko amincewa da shirin Allah subhanahu ta'ala na kama mai laifi mutum kai ta laifi kai ta laifi kai ta laifi kana ganin cewa Allah ba zai kama ka ba ko kuma kana kan addini um, kana kan hanyar daidai ka dinga ganin cewa kai kana kan daidai baka baka tsoron cewa ubangiji zai iya maka zai iya raba ka da wannan hanyar ya kawo daga kullum kada ka wato a amince da shirin Allah yana cewa afa aminu makrallahi shin sun amincewa shirin Allah ne to ashe wannan amincewa shirin Allah mutum ya zauna ya saki jiki yana ganin cewa Allah ba zai kama shi ba ko ba zai iya canza masa da ke ciki ba wannan shi ma babban zunubi ne a cikin zuciya wal farhu wasururu bi adal muslimin ko kuma mutum ya farin ciki ya ji daɗi idan musulmi sun cutu an cutar da musulmi kana murna wannan shi ba yana cikin kaba'ir na zuciya washa mata ta musibatihim da jin daɗi ka dinga yada abubuwa idan musiba ta same su idan musulmi ya shiga wani hali ka je kana yawo kana yadawa kana jin daɗi kana dariya ko mutum ya ko musulmi ya saba wa Allah ka je kana yawo kana tona masa asiri kana kana yawo kana faɗa duk wannan babban zunubi ne ah, Eh, wa mahabbatuhu an ta shi alfahishatu fihim ko kuma mutum ya dinga son ya ji alfasha ta yaɗu a cikin musulmi ya dinga yawo yana yaɗa munanan abubuwa in ma mutane sa munanan aiki ka je kana ta yawo kana faɗa kana cewa wani kaza yake ai wani mashayin giya ne ai wani dan caca ne ai wani kaza ai wani kaza shine Allah ke cewa innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu bil ladina amanu lahum adabun alim ko kuma la'inun fi dunya wal akhirah wato wa'anda suke neman alfasha ta yadu a cikin mu'minai Allah ya a cikin suratul nur ko aya ta kwanta mu amma Allah ya ya ya ya musa alƙawarin narko yace wa hasaduhum ala ma atahumullahu min fadli da hasada akan abin da Allah ya bawa mumini a cikin falalarsa Allah ya ba mutum abu ka zauna ka cika bakin ciki da hasada shi ba babban zunubi ne na zuciya wace manni zawali zalika anhum har ka dinga fata kana burin a ce wannan ni'imar da Allah ya ba wa ne Allah zai kwace idan arziki ya ba mutum ka dinga neman ka dinga hasada dan hasada kana so Allah ya kwace masa arziki idan mukami ya bashi dan hasada kana fatan Allah ya kwace masa wannan mukamin to duk wannan da kake duk waɗannan abubuwan su ne manya-manyan kaba'ir na zuciya wanda wanda yake hakikace iyaka na abudu dole ya yaƙe su ya san cewa idan bai idan ya aikata su to bai cika iyaka na abudu ba wata ba wata wabi hadhihi al-umur allati hiya ashaddu tahriman min az-zina wa sharb al-khamri wa ghayrihima min al-kaba'ir adh-dhahira da kuma abubuwan da suke biyo wa'annan zunubai eh, wa'anda sun fi tsananin haramci haramcin da yake cikin wa'annan abubuwan suke buru dinnan da riya da ujubu da um, da khaila'u da qunut min eh, rahmatillahi wato haramcin su yafi haramcin zina ya haramcin shan giya da sauran kaba'ir wanda suke na zahiri a wajen Allah saboda mutane um, sai ka ga mutum ya zauna yana ta hukunci akan mutane akan zunubi na zahiri wani kaza wani kaza amma shi zunubin da yake cikin zuciyarsa na girman kai da hassada da ujubu a wajen Allah ya fi wancan muni ya fi wannan zunubin uh, muni ya ce wala salaha lil wala lil jasadi illa bitinabiha wa minha babu kuma inganci babu lafiya ga zuciyar eh, mutum ko ga jikinsa sai ya guji waɗannan abubuwa ya kuma tuba daga gare su wa illa fa huwa kalbun fasid idan ba haka ba in dai zuciya na cike da waɗannan abubuwa na girman kai da hassada da riyar da sauransu to zuciya ce gurɓatacciya wa idza fasadal qalbu fasadal badan idan kuwa zuciya ta gurɓace to jiki ba sai gurɓace haka manzon Allah ya ce ko inna fil jasadi mudga a cikin jiki akwai tsoka ya ce idan ta yi kyau jiki gaba ɗaya ya lafiya idan ta cucu ta, ta gurbata jiki gaba ɗaya shi ma ya gurbace ya ce ala wahiyar qalb ko ita ce zuciya to wannan shi ne wa hadhihi al-afat ma tunsha'u min al-jahli bi ubudiyyati al-qalbi wa'annan abubuwa na halaka eh, da ake samu suna abin da yake haifar da su shine jahilcin ubudiyar zuciya watar kurkiyan biha da barin tsayawa da wannan ibada mutane in suka ce iyaka na abudu sun ɗauka abin da ake rufe da ibada shine wannan ibada ta jiki idan mutum yana sallah yana azumi yana zakka yana hajji yana sadaka ya ɗauka shi kenan yana ibada ibada ce amma akwai ibada ta ta ibada zuciya ita zuciya yadda ake koyan sallah yadda kake koyan azumi da zakka ya kamata ka koyi waɗannan abubuwan na ibadar zuciya menene wajibi akan zuciyarka menene mandubi akan zuciyarka menene haramun akan zuciyarka menene eh, mubah akan zuciyarka menene makruh akan zuciyarka yadda kake koyan fiqihu ya kamata kai wannan ilimin saboda idan ba wannan ba sai mutum ya tashi a tutar babu kana can kana ibada ta zahiri amma zuciyarka abin da ke cikinta ya warware maka ibada ya hana ma ibada zuwa wajen Allah subhanahu wataala mutane su sani ka tashi kai sallah dan mutane su ga cewa ka sallah riya wannan riya ta zuciyarka ta ɓata maka aikin gabaki ɗaya Allah ba zai karba ba komin girmansa girman kai zai lalata maka aikinka ujubu zai lalata maka aikinka duk ga sunan um, sai zama wato rashin tsayawa akan fahimtar cewa iyaka na abudu ta ƙunshi ibadar zuciya da ibadar harshe da ibadar gaɓoɓi idan ba a fahimci wa'annan ba kuma dole sai an tsaya a kansu to iyaka na abudu ba ta cika eh, sai yana cewa eh, fa'iza jahilaha eh, yana cewa fa wazifatu iyaka na abudu alal kalbi kabla jaware ai aikin iyaka na abudu akan zuciya yake farawa kafin kan gaba sai an gama sai an sai an tsaye da zuciya an eh, zuciya ta ibada kafin iyaka na ake akan akan gaba idan zuciya ba ta ibada ba to abin da ya zo na bayanta na gaba wajen Allah baya zuwa ba ma ya raskar Allah zuciya ce take ja gaba ta biyo baya eh, fa'ida jahilaha wa tarakal qiyama biha imtar abi addadiha wala bud idan mutum ya jahirci ibadar zuciya idan ya jahirci tsayawa ya aiki ya bari tsayawa ya aiki da abin da ya kamata shi zuciyarsa to sai zuciyarsa ta cika da abin da ke kishiyarta in baka koya kanka ta tawadu ba to za ka samu girman kai in baka eh, koya wa kanka yadda da hukuncin Allah ba za ka cika zuciyarka da hasada ko ba haka ba dan baka yadda ba da abin da Allah yi shi asalin hasada ai jayayya ne da abin da Allah yi Allah ya raba abu kai kuma kana ganin cewa raban nan bai maka daidai ba Allah ya ba wa wani fallasa kana gani kai bai maka daidai ba kuma rashin duba kai abin da Allah ya maka rashin um, idan baka tsaya ka san girman Allah ba to shi zai sa ka dinga kallon wani kana jin tsoron wani kana dogaro akan wani saka dole sai an yi ilimi eh, wanda zai ilmantar da zuciya tarbiyyata kan ibada in baka ba za ta cika da kishiyarta wa bi hasbi qiyamihi biha yatakhallasu min addadiha gwargwadon tsayawar mutum akan ibada zuciya gwargwadon kubutarsa daga kishiyoyinta in ka tsaya kana tarbiyyar zuciyarka da zikiri da istighfari da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tunani a cikin ayoyin Allah da neman yardar Allah da san Allah to sai zuciyarka kuma ta cika da waɗannan ya zama sauran waɗannan abubuwa na kiburu da ujubu da riya da hasada babu inda za su shiga idan ko zuciyarka ba ce wannan ibadar ta zuciya ba to waɗannan abubuwa za su cika ta ah, wa hadhihi al-umur wa nahwaha qad takunu sagair fi haqqihi wa qad takunu kaba'ir waina abubuwa da waɗanda suke kamannin su za su iya kasancewa ƙananan zunubai ne a cikin haƙƙinsa ko kuma manya bi hasbi ha wa ha eh, wa ha wa ha gwargwadon ƙarfinta da kaurinta da rashin nauyinta eh, eh, ko siranta saka um, wannan abin ɗan kaɗan ne ko da yawa ne a cikin zuciya shi zai ƙara mata girma wa min sagair kuma wanda suke kuma a yi zancen kaba'ir manya-manyan zunubai na zuciya to wanda suke kuma za a ce wa saga'ir wato ana ce musu saga'ir an ce musu ƙananan zanubai ba wai dan saboda ƙanana ne, amma in an kwatanta su da wa'ancan sun zama sun zama kaɗan ko yace eh, kamar shahawatul muharramati wata manniha shahawar mata da suke haramun a kanka da kwaɗayinsu kaga sha'awa sha'awa bata kai ka aikata zinan ba ba wai an ce ƙaramin zunubi amma bai kai aikatawa ba wacce fa wuce daraja ce shahawaci eh, eh, filkibri was eh, fil bai hasabi ta fa hasabi daraja ce kuma wato bambanci na darajojin sha'awa a cikin girma ko kankanta na zunubi ya danganta akan bambancin abin da ake sha'awa fashawatul kufri eh, wa shirki kufrun mutum ya sha'awar kafirci ko shirka kafirci ne an gane kai sha'awar kafirci ko kai sha'awar shirka kafirci ne wa shahawatul bid'a fiskon kai sha'awar bid'a zunubi ne wa shahawatul kaba'ir wai kai sha'awar bid'a fasikanci ne wa shahawatul kaba'ir ma'siya kai sha'awar manya manyan zunubai sabo ne ka ji kana sha'awar shan giya sabo ne <coughs> fa in taraka halillahi ma qudratihi alaiha ba. idan ya bar wato sabo ya yi sha'awar sabo idan ya bar ya bar shi duk da yana da kudurar ya aikata ya bari saboda Allah to yana da lada wa in tarakaha ajizan ma'a badalihi maqjurahu fi tahsiliha istahaqqa uqubatal akhir uqubatul fa'il idan kuwa ya bar zunubi saboda ya gaza ya yi iyakacin ƙoƙarinsa ya aikata bai samu ba ko kamar mutumin da yake son ya sha giya ya yi ya yi ya sha giyar sai ya nemi kuɗin sai bai samu kuɗin da zai saya ba ko har ya samu kuɗin ya je gidan giya zai saya zaka ce giya ta ƙare an gane wato ya yi iyakacin ƙoƙarinsa ya aikata zunubin sai ya zama bai samu ba to istihaqqa uqubatal fa'il to ya cancanci ya cancantar wa kansa a masa uqubar wanda ya aikata da shi da wanda ya sha haka za mu so kunji saboda da ya samu da sha zai an gane abin da ya sa bai sha ba saboda bai samu ba to ya ce litanar zulhi manzilatahu fi ahkami tawabi wal iqam saboda ana saukar da shi manzilarsa a cikin hukuncin lada da ukuba a duniya ba za a masa bulala a ce a sha giya ba an gane dan bai sha ba a zahiri ba wanda zai ce maka ka sha giya baka sha ba amma tun da ka je da ya sha kuma ka yi kokari ka sha abin ne fi ƙarfinka, to ana saukar da kai manzilar wanda ya sha a cikin zunubi wa illam yanzal manzilatu fi akami shar ko da ba a sauke shi a manzilarsa ba a ce hukuncin hukunci na shari'a wali hada qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam saboda wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa idza tawajaha almuslimani bi sayfayhima falqatilu wal maqtulu fi nar idan musulmi guda biyu suka fuskanci juna da su suna suna suna sara da wanda ya kisa da wanda aka kashe duk suna wutar jahannama qalu suka ce hadha alqatil ya rasulullah fa ma bal maqtul suka ce rasulullah a wannan shi ya kisa mun gane wannan shi ya kisa a sashi a wutar jahannama to shi kuma wanda aka kashe fa kashe shi aka yi yaya za ya zai shiga wutar jahannama qala innahu kana harisan ala qatl sahibihi sai ce ai shi ma ya ni da kashe wancan ko ba haka ba zuwa ya ne kashe shi kawai yanzu yan daba da suke fada yan daba da suke fada a wannan hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk mutane, saboda sun zo sun fito suna sarar juna da niyyar su kashe juna wannan musibar ta shigo cikin mu mutanen da ake cewa shugabanni 'yan siyasa su ne shugabanni fa kuɗi suke ɗauka a sayi makami a ba wa mutane yara su sha ƙwaya su ɗauki adda ko baranjami su fita a kan wata siyasar banza su je a yi fada kowanne yana da niyyar ya kashe kowanne kuma a kashe kuma gashi ana ce taron siyasa har fitowa ake shugabanni suna zaune suna kallo suna ah, murna su ma kansu zama yan daba to manzon Allah ya ce da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk suna wutar jahannama aka ce to wannan shi ya kashe ji. wancan fa sai ce ai shi ma da ya samu dama kashe wancan zai to kun ga zalahu manzilatul qatil sai Allah ya sai Allah ya sauke ya ajiye wanda aka kashe amma a zaunin wanda ya kisa da hirsuhi fil ithmi dudal hukmi saboda yana ya zo da tsabar niyya kwaɗayin shi ma ya kashe wancan amma ba hukunci ba ba masa hukuncin kisa ba shi kashe shi akai amma kuma an sauke shi a hukuncin hukuba hukuncin wanda ya kashe saboda shi ma ya zo da niyyar ya aikata aikin wancan kawai sa sa'a ce bai ci ba ya kamata eh, yara da suke ɗaukan makamai su yi hankali su daina wahala ka je ka wahala a banza ka je ka mutu a banza ka tafi wutar jahannama a banza saboda wani wani dan siyasa shi yana can da shi da 'ya'yansa suna suna suna wuri ɗaya a rufe 'ya'yansa na motoci 'ya'yansa na turai suna karatu shi yana nan an kare shi yana da 'yan sanda yana da ss yana da soja sun kare shi ya baka kuɗi ka je ka kashe kanka ko ka kashe wani ko ka kashe ko ka mutu ka tafi wucin jihar dama a kan naira dubu waɗannan kuma da suke ba da makamai ake kashe mutane tsakaninmu da su Allah ya isa waɗanda suke koyawa yaranmu su kashe kansu a kan siyasa tsakaninmu da su Allah ya isa Allah ya saka to waɗannan abubuwan ya kamata eh, mutane su dinga dubawa eh, Eh, su dinga tunani a cikin abin da ake wa qad urima bi hada eh, mustahabbul qalbi wa mubahu to da wannan karatun mun fahimci abubuwan da ake so wa zuciya da kuma abubuwan da suke eh, da wannan ake sanin abin da yake musahabi ga zuciya da abin da yake mubahi to an gama da maganar zuciya sai shiga maganar harshe wa amma ubudiyatil lisan al khams to ibadar harshe fa guda guda biyar fa wajibu abin ke wajibi akan harshe an nutqu bi ne farko kenan furuci da shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wacilawatu uh, ma yalsimuhu min tilawatihi min alquran da karanta abinda ya lazimce shi na karanta shi a cikin alqur'ani Eh, wa huwa ma sihatu sihhatu salatihi alayhi shine abinda ingancin sallar sa ya dogara kansa wannan abin da yake kafin kai sallah ingantacciya ko wace raka'a da ta fatiha da za ta sura da ta fatiha to wannan wajibi ne akan harshe eh, yake cewa eh, bil وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله wa ورسوله da talaffuzi da zikirai waɗanda suke uh, wajibai a cikin sallah wanda Allah da manzansa suka umarni da shi kama amar bi tasbihi fi ruku'i wa sujudi kamar yadda Allah ya umarni da ayi tasbihi a cikin ruku'u da sujada, wannan wajibi ne wa amara bi qawli rabbana wa lakal ka ce rabbana wa hamd ba'da al-ihtijal idan ka dago daga ruku'u wa amara bi tashahhud ko umarni da aka yi a karanta tahiya wa amara bi takbir domin da yake cewa a ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu duk wannan wajibi ne kuma a nan ya kamata mutane su duba ci aka yi ibada ta harshe sau da yawa mutane suna yin kuskure sun tashi yin sallah wai dan an ce ana karatu a sirce sai mutum ya ɗauka karatu ne kawai a cikin zuciya zuciyarka na yi harshenka na yi in ka tashi sallar azhar sallar la'asar in ka ce Allahu akbar ba rufe baki za ka ganci fatiha a zuci ba ka ke jawo karatu a zuci Ka ke karatu a sace za ka ce alhamdulillah harshen ka zai kira fatiha nan za ka karanta da harshen ka bakin ka yana motsi harshen ka na motsi za ka yi karatu za ka yi kawai ba za ka jiyar da mutane ba ne da suka kewaye ka ana so ka ji yadda kanka ma kunnen ka ya ji kana wannan karatun haka mace in tana karatun sallah ana so ta ji yadda kanta ba a son ta ji yadda waninta an gane ibada ce ta harshe wajibi ne harshe ya wannan ibadar in a bayyana za ka yi ka ɗaga murya idan a za ka yi ka yi ƙasa da murya amma karatu yana nan an gane karatu da baki da harshe yana nan ba rufe baki za ka ce Allah akbar kai shiru wai ka karanta a zuci ba za ka karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da bakinka za ka yi illa wanda aka ce a asirce ba za ka ɗaga murya mutane su ji ba amma kai ma za ka ji yadda kanka an gane ko wannan wajibi ne a cikin ibada eh, ta harshe eh, wamin wajibi wajibihi raddu salam haka cikin wajibi na eh, harshe mai da sallama kuna zaune aka ce assalamu alaikum tilas wani daga cikin ku ya ce wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh tilas wani yayi in ɗaya ya ya dauke mana amma mutum ya shigo ya ce assalamu alaikum kowa ya masa shigo. a inda ba a hana magana ba dukkaninmu an kama mu da laifi in kuma kai kaɗai ne ake baka sallama dole ka amsa wa fifti ja'ihi qaulani to fara sallama fa wannan malamai sun ce wasu sun ce wajibi ne in ka ga mutum ka fara sallama wani kuma ya ce a mustahabbi ne saka um, in ka ga mutum ko dai in eh, sallama yi masa sallama akwai sabani in kai ka fara sallama nan wajibi ne ko manjubi amma idan an yi maka amsawa wajibi ne saboda mai Allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi minha aw rudduha in aka gaishe ku da gaisuwa to kuma ah, ah, ah, kuma kuma ku gaisuwa da gaisuwar da tafi wannan kyau ko kuma da ita in an ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum salam ko kuma abin da ya fi kyau ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka mayar masa da gaisuwar da ta fi tasa ma kyau idan kuma ba haka ba alal akalla kada kada taka gaisuwar ta gaza tasa wa min wajibihi al'amru bil ma'ruf to anan um, dan kauce yana an samu matsala da take ta yawo a irin duniyar da muke ciki musulmi yana da aboki kirista lokacin azumi kirista ya ce maka ramadan kare ko lokacin sallah ya ce maka Eid Mubarak ka gane lokacin maulidi ya ce maka Eid Maulid Mubarak duk wani abinka na addini in ya zo ya gaishe ka sai shi kuma ranar addininsa ta zo Christmas ko Easter za ka ce masa Merry Christmas ko Happy Easter an gane? Hmm. to malamai da suka ce ba za ka yi ba amma gaskiya eh, na karanta wata da biyu eh, kan wanda wanda musamman in ana zaune da mutane iri iri yace ai Allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi asal minha awrujuha gaishe ya gaishe ka lokacin naka addini kuma ya gaishe ka sai ka gaishe shi ai ba cewa happy christmas ba wai kai imani da cewa christmas ba shi ma da yace maka ramadan mubarak ba imani da ramadan ba amma har wato mai sai mu ɗauko waɗannan fatoyi na malamai a zo a ce haramun ne ka ce wa kirista happy christmas haramun ne ka ce wasu happy easter me yake nuna cewa hasu sun fi mu kyawawan ɗabi'u har sun fi mu kyawawan mu'amala ta zaman lafiya wannan in aka duba ba a ce makawa musulunci ba musulmi ya kamata zama mai kyan hali mai kyan mu'ashara yadda za a yi sha'awar addinin su har to har kirista ya zo ya ce maka barka da Za ramadan ma ya ɗauko lemo da ayaba da waye ya ce ya kawo maka na buɗe baki <laughs> ya siyo maka dabino ya kawo maka gaisuwa ko ba yi? ana yi ko da sallah ya siyo maka rago bai bai bai da ka ba amma so kyakkyawan mu'amala amma nan sai ka ji malamai sun ce ai idan ka ce wa kirista happy christmas ko ka ce masa happy easter ka ce ya kamata mu dinga duba waɗannan abubuwa idan ana mu'amala da su kuma suka zauna lafiya da kai suka mutunta ka ba su saba wa addini ka ba su zo sun ɓace ka kan addini ba sun baka girman ka to kai ma ka ba su wannan girma amma um, wato na abubuwa eh, ana ya kamata mu dinga duba don dole ana karatu ana duba irin rayuwar da muke ciki muna tare da mutanen to Allah ya ce eh, idan an gaishe ka ka amsa shikenan sai ka sai ka amsa amma ba wai kai imani da abin da suke ba baka yadda gaskiya bane baka kuma baka sha'awar abin da suke ba dan sha'awarsa da imani shi wannan kamar da muka faɗa laifi ne zunubi ne kuma zai zama ma kafirci amma gaisuwa dai sun gaishe ka su ma lokacin gaishe su ka gaishe su kuma ina faɗa cewa na tabbatar akwai malamai da yawa da suka ce haramun kada a ce kuma ban ƙaryata su ba kuma ina kaddara su kuma ina mutunta su amma ni a fahimta ta wannan shine abin da ya kamata mutane su dinga su dinga la'akari da shi su suna gaishe mu lokacin addinin mu muna karɓar gaisuwar su to su ma lokacin su sai ai musu in an ce musu happy christmas an ce musu happy easter ba ni na gani babu laifi a ciki dan su ba su neman eh, to abin da yake cikin har yanzu dai cikin wajibin harshe al'amru bil ma'rufi wa nahyi munkar umarni da ma'ruf da hani ga munkari in an ga mummunan abu wajibi ne wanda zai iya faɗa ya faɗa mar'a minkum munkaran ko falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tuna billah ya bunayya aqimis salata wa amru bil ma'rufi wa tanhail munkari wasbir ala ma asabak gashin kanu la hauna an munkarin fa fa'aluhu da bi ba gashin nan a qur'ani da yawa saka amru bil ma'rufi da nahi an munkari yana cikin wajibin harshe masu cewa ka gabar na ka kama bakinka kai shiru zaka iya magana su sani cewa sun ce maka ka ajiye wannan ibada ta harshe abin da yasa Allah ya baka wannan bakin da wannan harshen kuma kana mukamin da zaka buɗe baki in ka ga barna ka ce akwai barna baka faɗa ba to ka bar wannan wajibi na harshe Ka ga abin da yake mai kyau ya kamata ka faɗa kai umarni a yi ba kai umarni a yi ba to ka bar wannan ibada ta harshe wacce take wajiba ce ba musahabba ba yace wajibi ne a cikin harshe wacce alimul jahil da ilmantar da jahili wa irshadu dal da shiryar da wanda ya bata wa ada'u shahadati muta'ayyina da ba da shaida wacce take muta'ayyina ta ta ta tabbata akan ta zama kai ne kadai zaka ba da wannan shaidar an yi abu a gabanka an ci bashi ko ne shaidu guda biyu an zo gaban alkali a kira ka ce a kai ba za ka zo ba shaida biyu ake nema kuma kana cikin guda biyu kuma ka yi shaida wannan shaida ta ayyana akan ka dole ka zo ka bayar an gane amma abinda bai ayyana akan ka ba kamar mutane yawa sun ga wata balle bane kai ka zo ka faɗa ka ce ka gani amma idan ko biyu kaɗai ku ga wata dole ka zo ka faɗa saboda guda biyu nan su ne shaida da ake bukata a dau azumi ko a yi sallah wasiƙul hadith haka gaskiya a cikin zance duk wa'annan wajibai ne akan harshe kuma ibadar harshe ce an gani ibada ce ta harshe idan ka tashi sallah ba kai karatu da bakinka ba da harshe ka harshen nan bai wani ibada da Allah ya masa wajiba ba an gani haka amru bil ma'ruf wa nahy munkar haka tasbihi haka um, uh, tashahhud idan harshe bai ba wannan ibadar an ajiye ta haka idan kana da ilimi jahili ya zo wanda bai zo baka eh, ilmantar da shi ba harshe bai wannan ibadar ba an gane ba a baka ilimin nan ilimi ya zauna a zuciyarka amma ibadar harshe ce wajibi ya ilmantar amma musta wa amma mustahabbu to mustahabbai fa eh, na harshe fatilawatul Qur'an kamar abin da ake son harshe kamar tilawar Qur'ani wanda yake ba wajibi na sallah ba a yawanci karatun Qur'ani wadda wa mu zikirin lahi addawama a cikin zikirin Allah subhanahu wata'ala wal muzakarati fil ilmin nafi da muzakara a cikin ilimi mai amfani a zauna a dinga magana ana tuna wa juna ilimi mai amfani wacce ah, wa biyu zai abubuwan da suke kama da wannan salati ah, istighfari yawan yin su wa amma muharramuhu to me haramun akan harshe fahuwa huwa nutqu bi kulli ma yubghiduhu Allah wa shi shine furuci da dukkanin abin da Allah da manzansa ba sa so ka nutqi bi bid'i al mukhalafa lima ba'atha Allah bihi rasulahu kamar furuci da bid'o'i waɗanda suka sabawa Abin da Allah ya aiko manzon sallallahu alaihi wasallam da su wa du'a ilaiha da kira zuwa wa'annan bid'o'i wa tahsiliha wa taqwiyatiha da kyautata ta da karfafa ta wa kal qadhaf cikin abu da ke haram kamar ƙazafi. mutum ya je ya yi wa mutum akan abin da yake bai tabbatar ba ya je ya bata mutum suna wasabbil muslim ko ya zagi musulmi wa adahu bi kulli qawlin ko ya cutar da shi da kowace irin zance duk haramun ne cutar da cutar da musulmi wal kadhib ƙarya haramun ce wa shahadatu zur shaidar zur haramun ne wal qawlu ala allahi bila ilmin magana da sunan Allah kai magana da sunan Allah ba tare da ilimi ba haramun ne wa huwa ashadduha tahriman kuma shine yafi tsanani wa makruhuhu me makruhi akan harshe cikin ibadarsa a takallamu ma tarkuhu khairun minar kalami bihi zance akan abinda barinsa ya fi alkhairi akan akan zai akan fadarsa an gane yanzu misali abu ne ya faru mara kyau ka gani ba ƙarya ne ba ƙarya ne mutum ya laifi ka faɗa ba ƙarya bane amma rashin faɗan ya fi faɗan amfani saka makruhi ne akwai maganganu da yawa da mutane suke yi wanda babu amfani an gane ko barin su ya fi yin su saka wannan a wajen harshe makruhi ne idan mutum ya bar su saboda Allah yana da lada ya saboda bar saboda Allah amma idan ya faɗe su ba zunubi ba to eh, yana cewa ma adamin uqubati alai duk da cewa ba uquba kai wa qad ikhtalafa as-salafu hal fi haqqihi kalamu mubahun am mutasawi tarfaini to salaf sun saba akan harshe shin a cikin haƙƙin harshe akwai abin da yake mubahi an yi zancen abin da yake haramun mai da abin da yake makaro mai da abin da yake wajib yana ci akan mandub to magana akwai magana mubah wasu suka ce a suka ce babu eh, eh, suka ce ehm, babu yake cewa alaƙa magana guda biyu zakara kuma ibn manzar wa ruhu ibn manzar da wani sun ambaci wa'in magana guda biyu ahaduhuma ta farko annahu la yakhlu kullu mutakallimin bihi kullu kullu mutakallamin bihi imma an yakuna lahu aw alayhi cewa dukkanin abin da mutum ya buɗe bakin sa ya magana da shi ya magana da shi in ma lada ne ko zunubi ne wale fi haƙihi shay'un la lahu wala alaihi babu wacce magana da mutum zai yi wacce za a ce ba lada ba ce ko zunubi wata jubil hadithin mashhur suke kafa hujja da hadisi mashhuri wa huwa shine faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullu kalam ibn adam alaihi lalahu dukkanin magana da ɗan adam ya yi zunubi ne a kansa ba lada ba illa ma kana min zikirin lahi wa mawala sai abin da yake na zikirin Allah da abin da yake taimakawa wannan. Wata jubi annahu yuktabu alaihi kalamuhu kullu kuma suna kafa hujja da cewa dukkanin zancen ɗan adam ana rubuta masa ko? Ma yalfizu min qawlin ila ladaihi raqibun atid ko duk magana faɗa akwai da kibar tunar rubutawa wala yuktabu illa alkhairu washarru ba abin da ake rubuta kuwa sai alkhairi ko sharri to a nan tsaya gobe insha Allah za mu da kan wannan magana ah, mu ɗauko magana su da maganar waɗanda suke kishiyar wannan kafin mu shiga cikin ah, ibadar ah, aljawari gaɓoɓi mun gama na zuciya muna cikin na harshe insha Allah za mu karasa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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين